jama'a assalamu alaikum ni ne abdulaziz adili toro daga nan sashen hausa na murya amurka babban birnin washington dc daya daga cikin baki muna tare da alhaji hassan sanusi dan tata a gaishe ku alhaji barka da zuwa kuma alamu akwai littafi da kuke so ku magana bisa wani littafi ne ko miye maksudin littafin wannan littafi littafi ne na kakanmu alhaji alhassan dan tata akwai lokacin da profesa dan asabe na biyu ke ya je gurin mafina da babana alhaji amin zata yana neman izinin ya buga littafi na kakanmu su suka kila ni suka wannan tunda sun san da sha'awar tarihi wannan na gaya maka shekara 38 kenan yanzu to daga nan dai tunanin rubuta wani littafi na yi zo na fara daga family ina tambaya yaya muke yaya ne kuma na gama sosai wannan littafi ba inda bai kai ba a duniya akan binciken yaya yaya muke Allah kusan asalin mu an ce daga tunisia ne can can can can sannan muka shigo niger muka shigo sokoto yanzu haka a da magaran akwai kwafan kakan kakannin mu suna na gudu da magaran ta niger ta niger yan uwanmu da kowa suna nan to masu kallon mu sun ce suna so su tambayi ku wane ne alhaji alhassan dan tata za ku ci bisa ah, alhaji alhassan dan tata dan kasuwa ne kuma wayayyen mutum a zamaninsa ya yi halka da turawa kusan cinaka-cinakan su da yawa sun fi amincewa da shi saboda yakan ɗan ji turanci a lokacin ah, mahaifiyarsa ya kasuwa ce babansa ɗan kasuwa ne haka duk kakanninsa kuma ta cikin kasuwanci ya taso tanan ya saba kuma kamar yadda ɗan nawa aliko ya yi suna a halin yanzu to jin sai a ce gada da ya yi saboda shi kansa a zamaninsa ana jinsu a duniya da mazancin a ce ya fi kowa kuɗi a afirka ma wannan kowa ya san da wannan akwai lokacin da turawa suka yi amince masa saboda yin yaddarsa kusan duk gyaɗar da ake siya a kano shi yakin siyata ya tura ta turai da ah, haka da haka dai kasuwanci ya tashi yana cinikin auduga ya cinikin shanu da sauransu kuma mahaifiyarsa mazauniyar a karce bayan rasuwar mahaifinsa yanzu haka wancan satin da ya shige na ji akra na ji har ainihin gidan da ya zauna da gidan da mahaifiyarsa ya siya mata ta zauna da duk yan uwa na gayyace su na ziyarce su da sauransu kuma in ka shiga cikin tafin nan za ka samu abubuwa da yawa wanda zai baka sha'awa wanda zai tausaya maka wanda zai zai girmama ka wanda zai girmama naka da sauransu ba abin da littafin bai faɗa ba bayan ma akan sha'anin rayuwar shi alhassan akan sha'anin rayuwar duniya da irin hanyoyin da ya bi har ya zama na shi ne mai faɗa aji kenan dai kuna can ga littafi littafi ne wanda zai taimaka matasa da dama wanda ke so shiga bunƙasa cikin harkar kasuwanci a yi wannan littafin baya ga matasa ma masu harka a yanzu ma zai taimaka musu sau za a gani da ake kasuwanci da aminci mutum ya amince maka ka amince masa da sauransu duk an sa a ciki kuma a wani abin sha'awa akwai takardu da yawa wanda a cikin littafin nan yakan aikawa ƙasa mai tsarki wato maka akwai wata gidauniya ana kiranta shi ainihin da a lokacin cikin maka ba ruwa to ya kan tura da fan ɗari fan ɗari biyu a sai ruwa wani zalin gaba a cikin gidaje to ainihin takardun da shi sarkin maka na wannan zamanin mas'ud yake aiko al'asan suna nan mun su a museum a kaif ɗinmu a kano mun yi masa a kaif duk irin abubuwa na sa da na sauran duk harkokin da ya yana nan a cikin a kaif kuma yana a cikin wani littafi ikon Allah to abin kamar ka sani shine mutane dama suna cewa alhaji alhassan dan tata alhaji kansa mutum ne mai addini ko mutum ne mutawadi'i a wannan wannan gaskiya ne alhassan dan tata bai shekara bakwai ba sai da ya sauke qur'ani a shekara bakwai kuma malami ne sai dai da yake dukiya ce ta danne malam tattasa amma duk wani mai san wanda yake son zama da alhassan to ya zama da mutum ne kamili wanda yake uh, mai son addini da sauransu a zamanin tafiya makansa mutum 26 ya iba a jirgin ruwa daga nan ya kai su kasa mai tsarki suka bi ta london har uh, ya sauka a gidan sarauniya saboda irin cinikin da suke aka aika daga nan cewa daga amin daga najeriya cewa ga dan kasuwan nan ya zo aka tare shi a liverpool aka yi masauki da sauransu duk wannan guri an kai na ga goraren ikon Allah to me zaka biskan Aliko Dangote Aliko Dangote dan jika ne mhm. shi dan Hajiya Mariya sun su da tata ce mhm. ita kuma Hajiya Mariya sun su da tata iya ta ce mhm. ita ce babban yammu a halin yanzu kuma ita ta haife shi shi ma mahaifin nasa dan kasuwa ne shi kansa Dangote din dama a cikin kasuwanci ya taso kuma ta nan Allah ya haɗa su da mahaifina ana ta harka ta arziki har auratayya ta hada aka samu irin su dangote sai a irin su aliko irin su sani da su sayi da sauransu ikon allah lalle yana so kake in kulle wannan hira da tambaya ta ta karshe ita ce kwanakin baya shugaba buhari yana cewa lalle yana ma dan ta family wannan taimako da suka yi ma nigeria me za ku iya cewa bisa wannan abu ai muna muna muna muna muna da wannan mhm. muna gwamnati kowace ma ta zo tana girmama family din saboda muna musu biyayya wannan kuma ga da muka yi aliko dangote duk inda duk inda wani gwamnati zuwan allah da za a yi da shi saboda mutum ya bunkasa a duniya ba ma kasar kare ba mutum da ya shahara ai kaga ya kamata in dai kana yi to ka yi da wannan mutum kwarai kuwa to alhaji mun gode ah, allah ƙara sa na gode kwarai na gode kwarai